وكل ضلالة من النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدرسي دمكي littafi na مختصر جامع العلوم والحكم نا الحافظ ابن رجب الله يمسى رحمة muna gabatar da darasi a wannan masallaci na Abdurrahman ibn Auf a nan unguwar abin nan kofar Wambai a birnin Kano za mu tashi darasi na 43 yau muna asabar 27 ga watan biyar a hijiriya kenan shekara ta 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2022 za mu tashi a hadisi na wadda muka kasance muna karanta a darasin da ya gabata hadisu samin wa talatun hadisi na talatin da takwas. shi muka fara biyawa za mu dawo don mu karanta shi a gurguje a abi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama abi hurairah irawaito hadisi daga gare shi kala abu hurairah yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah ta'ala kala hakika Allah ta'ala ya ce man adali waliyan wanda yi adawa da waliyina faqad azantuhu bil harbi hakika ina sanar da shi azantuhu ina yi masa shela cewa zan yake shi wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abin da ahabba ilayya nafi kauna min maftaratu alaihi fiye da abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil kuma bawa na ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci gare ni da yin filfili? hatta uhibbahu har sai na kaunace shi faida idza in na kaunace shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zame masa jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zame masa ganin da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake danka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita wa in sa'alani in ya roke ni la usiyannahu wallahi zan bashi bukatar shi wa la in ista'adani in ya nemi tsari na la u'izannahu wallahi zan bashi tsari rawahu al-bukhari wani hadisi imam al-bukhari ne ya rawaito hadha al malai ce wannan hadisi tafarrada bi ikhraj al-bukhari imam al-bukhari shi yake banta da ainihin rawaito wannan hadisi duna baqiyati ashabil kutub banda ragowar malaman hadisi ba su rawaito shi ba wa kakkila an ce malamai suna cewa innahu ashrafu hadisin fi dhikril awliya wannan ne mafi daukakar hadisi mafi girma hadisi da yake ambatan sha'anin waliyai duk hadisan da aka rawaito suna magana akan waliyai wannan shine ashraf wanda yafi daukaka da yake magana akan waliyan Allah qawlu sallallahu alaihi malai ta faɗin ma'aiki salama man adali waliyan wanda ya yi adawa da waliyina fakat azantu bil harbi ina yi masa shela cewa zan yaƙe shi Ya ni abin da abin yake nufi abin da wannan jumla take nufi fakad a'lamtuhu ina sanar da shi bi anni muharibul lahu cewa fa ni zan yaƙe shi haythu kana muhariban li saboda shi ma ai yana yakata bi mu'adati awliya'i tunda yana adawa da waliyaina fa awliya'ullahi waliyan Allah tajibu mu'alatu wajibi ne a kaunace su wa taharun mu'adatuhum haramun ne ayi gaba da su kama anna ada'ahum kamar yadda abokan adawa ko abokan gaba na Allah ta'ala tajibu mu'adatuhum wajibi ne mai imani yayi gaba da su wa taharun mu'alatuhum kuma haramun ne a kaunace su wa alam ka sani anna jami'al ma'asi duk ma saban Allah muharabatu lillahi jalla jalalu ai yaki ne da Allah ta'ala fa inna man asallaha domin duk wanda ya saba wa Allah faqad harabahu kamar yayi fitona fito ne da Allah lakin sai dai kullama kana dhanbu akba duk yayin da zarbin ya zanto mafi muni kana ashadda muharabata lillah to wannan ya fi tsananin cewa bawa yana fito na fito da ubangiji wali haza dan wannan nema sammallahu akalatar riba Allah ya ambaci masu cin riba yace da su wa quta'at tariq wa tariq da masu tsare hanya muharibina lillahi ta'ala Allah ta'ala yace mu suna yakar Allah ne ta'ala madaukaki wa rasulihi da ma'aikinsa li'azimi zulmihim li saboda suna tsananta zaluntar bayin Allah wa sa'ihim bil fasadi fi biladi suna kai kawo da yaɗa barna a bayan ƙasa ƙasar da Allah ta'ala ya halitta domin bayan su sarai cikin aminci wa kazalika haka nan mu'adatu awliya'ihi gaba da waliyan Allah fa innahu ta'ala yatawalla nusrata awliya'ihi shi ma yana daga cikin yakar ubangiji shi yasa ma Allah ta'ala yace shi zai yi tawalli ya jibunci bada nasara da gudunmawa da agaji ga waliyansa wa yuhibbuhum saboda shi Allah ta'ala yana son waliyan nasa wa yu'ayyiduhum yana karfafa su yana ba su wato agaji faman adahum wanda ya adawa da su faqad adallaha wa harabahu kamar yana adawa ne da Allah kuma yana nufin ya yaki ubangiji qawlu sallallahu alaihi fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa ma takarraba ilayya abdi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba bi misli ada'i maftaratu alaihi kamar ya aikata abin da na farlanta masa wala ya zalo abdi Bawana ba zai gushe ba ya takarrabu ilayya bin nawafili yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni da yin nafilfili hatta uhibbahu har sai na kaunace shi lamma zakara yayin da ya ambata anna mu'adata yi. Allah ta'ala ya ce adawa da waliyansa muharabatu lahu ya kasta ne fito na fito da shi ne zakara ba da zalika sai ya ambata ya ambata bayan hakan wasfa auliyai kai ka ce ka tambaya ya ubangiji su ne waliyan nan naka sai ya siffanta su alladhina tahrumu mu'adatun wadda aka haramta yin adawa da wa tajibu mu'alatun waɗanda wajibi ne a kaunace su wa zakara ma yutakarrabu bihi ilayhi sai Allah ya ambaci abin da mutum zai nemi kusanci zuwa ga Allah din har kuma ya zamo cikin waliyan Allah wa aslul wilaya asalin ita kalmar wilaya tana nufin alkurbu ma'ana kusanci shine ma'anarta wa aslul adawa ma'anar adawa asalinta da larabci tana nufin albu'du yin nisa nesantar abu fa auliya'ullahi waliyai na Allah hum allazina yataqarrabuna ilayhi bima yukazzibuhum minhu su ne waɗanda suke samun kusanci da zuwa ga Allah wajen aikata abin da zai kusantar da su da Allah ɗin ma'ana idan mutum yana so ya zama kusa da Allah to me zai yi shine ya aikata ayyuka na da'a domin shine yake kusantar da bawa ga ubangiji wa ada'uhu so ko makiya Allah abokan gaban ubangiji sune alladheena ab'adahu anhu wa'inda suke sun yi nesa da ubangiji dan me bi a'malihim al li tardihim wa ib'adihim saboda ayyukan da suke aikatawa ayyukan da shi ke sanya su yi nesa da ubangiji kuma Allah yake wato korarsu daga kusancinsa fakasama auliya'ahu sai Allah ya kasa waliyansa al-muqarrabina waɗanda suke samun kusanci zuwa gare shi ila kismaini zuwa gida biyu a ma kaso na farko na waliyan Allah man takarraba ilayhi bi ada'il fara'id wanda ya nemi kusantar ubangiji wajen aikata farillai shi ma yana cikin waliyan Allah wanda ya kiyaye farilla yana cikin mataki na farko na waliyai sai dai akwai mataki sama da wannan amma duk wanda ya kiyaye wajibabban al'amura da Allah ya wajabta masa wanda malam yake cewa man takarraba ilayhi bi ada'il fara'idi wanda ine mu kusanci zuwa ga Allah da aikata farillai sai yace wa yashmalu zalika kuma abin da ake nufi da haka fi'ilul wajibat yana aikata abin da yake wajibi wanda Allah ya wajabta masa wa tarkul muharramat kuma ina nisanta abin da Allah ya hane shi na haram in yayi haka to ya zama cikin waɗanda Allah ta'ala ke cewa wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratu alayhi li'anna zalika hu domin wannan abin da aka ambata dukkaninsa min fara'idillahi yana cikin farillan Allah allati iftarazaha ala ibadi wanda Allah ya farlanta wa bayi shine me kiyaye wajibi ne santa haram kiyaye wajibi aikata abin da yake wajibi ne santar abin da Allah ya haramta in kai wannan guda biyu to ka shiga mataki na farko na waliyan Allah wasani na biyu man takarraba ilaihi ba'da al-fara'id bin nawafil wanda bayan ya kiyaye farillai kuma ya ƙara kusantar ubangiji da aiwatar da nafilfili da aikata nafila fa zahara Bidalika sai ya bayyana da wannan cewa annahu la tariqa cewa fa babu wata hanya yusilu ila ilallahi ila Allah ta'ala hanyar da yusilu zai kai bawa ila takarrubi ya samu kusanci ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wa wilayatihi ya samu walittaka ta Allah wa mahabbatihi ya samu kaunar ubangiji cewa ta'atiha ta'atihi sai yi wa Allah da'a ita ce hanya guda ɗaya tilo in kana so ka zama cikin waliyan Allah makusantan Allah wata hanya zaka bi ita ce wannan guda ɗaya da hadisi ya ambata Allah ne ya faɗa cikin hadisi Shi shine kiyaye ɗa'a ta Allah tabaraka wa ta'ala allati shara'aha Ɗa'ar da Allah ya shar'anta Ɗa'ar da me Allah ya shar'anta ala lisani rasulihi akan harshen manzansa wannan ɗa'a da mutum zai aiwatar ya kiyaye farilla ya dora da nafila irin yadda ma'aikin Allah zo da shi sallallahu alaihi wasallama to wannan ya zama cikin waliyan Allah kuma zai samu kusanci zuwa ga Allah gwargwadon aikinsa da yake yi na kiyaye farilla da kare da nafila Famanin da'a dukkan wani wanda yi da'awa ya faɗi cewa wulayatallahi cewa famanin da'a wulayatallahi wanda yi da'awar samun walittaka ta ubangiji wata karruba ilaihi da kusanci da Allah ta'ala wa mahabbatahu da cewa ya samu kaunar Allah ta'ala bi ghairi hadhihi tariqa ba ta wannan hanya guda ɗaya ba ta bayyana annahu kadhibun fi da'awa ya bayyana cewa makareci ne cikin abin da ya faɗa duk wanda yake akwai wata hanya da ake samun walittaka in ba ta wannan wanda hadisi ya faɗa ba yi wa Allah da'a ba to yayi ƙarya babu hanya sai guda ɗaya ita ce wanda Allah din ya faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna hanya guda ɗaya kenan to fassara wannan aya ita ce wannan wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartu alayhi wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hanya guda ɗaya da ake samun walittaka kusanci da Allah kiyaye da'a ne sabo duk wanda yace akwai wata hanya banda wannan malai ce karya yake domin wannan hadisi ya ƙaryata shi kama kana mushrikuna domin su mushrikai sun kasance ya takarrabu ne ila Allah ta'ala bi ibadati man ya'budunahu min duni suka riki wani abin bauta koma bayan Allah suka ce wai wannan ne zai kusantar da su da Allah din kama haka Allah ta'ala anhu kamar yadda Allah ta'ala ya hakaito dangane da su waɗannan mushrikai annahum qalu cewa suna faɗin cewa ma na abudu da aka ce nisa kuke bauta waɗannan gumaka nisa kuke kaza me sai suka ce ai ba ma bauta musu ba dan komai muke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu da Allah zuwa ga Allah zulfa ma'ana manzila matsayi na kusanci da ubangiji shi yasa muka rike su sai Allah ya karyata sai ce abin da suka yi ƙarya ne ba ta wannan ake samun kusanci zuwa ga Allah ba a riki wani ubangiji ya zamo shi ne tsani a'a kana so ka samu kusanci da Allah abu ɗaya ne ka kiyaye da'a ga ubangiji ka ne nisanci hannunsa Shi nan. wannan shine abin da yake kusantar da bawa da ubangiji shi yasa ka riki wani wasifa wani matsakaici cewa shi ne zai kai ka fadar Allah wannan kuskure wannan ba daidai ne. Allah ana zuwan masa ne kai tsaye Allah bai sanya wani wasu tsakaninsa da bayi ba shi yasa ma yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce me bai ce ce musu sai ce fa inni qarib kaga bai ce kul lahum ba ma a'a kai tsaye ce fa inni qarib a can da aka tambaya mai Allah yace kul ko yas'alunaka anil khamri wal maisir kul yas'alunaka anil mahid kul yas'alunaka sai a ce ce da su amma anan fa sai ce fa inni qarib ba wani batun cewa amma gaya musu ai dama ina kusa da su fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani duk wanda ikiraye ne yace ya Allah to ina jin sa ba buƙatar irki wani wasifa cewa ai in kana son ka samu kusanci da Allah sai ka riki wasu bayin Allah ma'ana ka rike kafar suka ka bi ta hanyar su dan su kai ga Allah abadan wannan kuskure ko annabawa ne ba a ce ka rike su ba annabawa wasita ne zuwa ga Allah ta hanyar isar da sakon Allah su wusatar su kenan sun isar da wahayin da Allah ya yi musu littattafan da Allah ya ba sun gaya wa mutane sakon Allah shi kenan sun gama ragowa kuma mutane kowa ije ga Allah kai tsaye wannan shine musulunci kuskure ne a ce a riƙi wani wai shine wasifa in kana so ka samu kusanci zuwa ga Allah to ka riƙe wasu to su wasun ya suka samu kusanci da Allah nan ta yaya to ka ba hanyar mana yadda suka samu kai ma ka samu kuma wa yake ma a riƙe wani matsakaici tsakanin bayi da ubangiji babu shi babu shi to kuskure ne a ce za a riƙe wani dan a nemi kusanci zuwa ga Allah a roƙe shi ko a yi masa wani abin na wato neman cewa ya isar da ko kiran shi misali cewa shi zai zamo mutum ya riƙe shi saboda shi yana da kusanci da Allah a'a Allah cewa ya aje gare shi kai tsaye fa inni qarib saboda haka hanyar da ake samun kusanci da Allah shine tafiya kai tsaye zuwa ga ubangiji wajen yi masa da'a da nisantar abin da Allah ya hana wa kama haka anil yahudi wan nasara shi yasa ma Allah yake bada labari na yahuda da nasara annahum qalu wai suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne kuma mu Allah yake so sannunku ko Allah yake so masha Allah Allah ko yake musu to kul ka ce da su fali mai azimku a to ai gashi kuna sabu ana ɗanɗana wa kuɗa ko ba haka ba inda gaske ne kuna ganin yan gata ne a kyale ku wani abin da kuke so amma da kuka yi gashi ai an an saukan muku da mai azaba iri iri ko wani lokaci aka ɗaga auni za a kifa musu wani lokaci gashi nan dai aka jefa cikin ɗimuwa to in gaske kuke faɗa dan me kuke cikin wannan yanayi abinda suke nufi ai mu ba mu da matsala tunda mu ai na kusa da Allah ne abinda muka ga dama za mu Allah yake ba haka ba ba wani wanda yake na kusa da Allah sai mai masa da'a ku da kuke saba wa Allah Allah ba ruwan shi da ku shi kuma wanda yake wa Allah da'a kai tsaye da'a sa za ta yi masa amfani ne amma ba za ta amfani wani ba shi za ta amfana mai yin da'a amma wani ya yake kafa wani dan iya abin nan to wannan sai dai a duniya sai dai a mu'amalar bayi amma ubangiji ala bai sanya mu'amalar bayi da shi ta irin wannan hanya mu ne yan adam za ka ce aini abin nan ne ko dan shugaban kasa ne ni babban shugaban kasa ne ni dan gwamna ne ni abin nan ne eh, dan uwan wa ina Allah ba ruwan shi da wannan alaka ka da Allah ɗaya ce shi yasa ma ma'aikin Allah ya faɗa lokacin da ya fara kira a makka ya hau kan wani dutse ya kira mutanen makka mutanen ƙurisha danginsa ne ya kira su yana kira har ya kira musu kusanci ita ce na na ne cikin 'ya'yansa me ya ce da su an kai zo an kusa kun minan kowa ya nema a kan shi mafita fa inni la ugni ankum min Allah an na na Fatima ce ya Fatima binta Muhammadin sa asalini min mali ma shi duk abin nake da shi ki roƙa in baki anan amma an tafi lahira aiki to fi sabilillahi wannan ya nuna mana cewa tsakanin bawa da mahalicci shine ayyukan bayi kuma a lahira la an saba ba dangantaka Ko kowa abin da ya aikata shi zai gani shi yasa yahuda da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u sai Allah ya ce ina mai falima yu'adhibukum bi dhunubi to ai gashi kuna laifi ana dandana muku azaba inda gaske ne cewa ku ba ku da matsala ai da an kyale amma ai ba kyale ku ma israrihim ala takzibi rusulihi domin yahudawa sun yi naci sun dage kan saba wa manzannin Allah na nawahi da aikata abin da Allah ya hana wa tarki da kyale farillai in aikata farillai falidhalika dan haka ne zakara fi hadha alhadisi ya ambata cikin wannan hadisi anna awliya Allahi!" cewa waliyan Allah ala darajataini iri bi ne mataki bi ne waliyan ihdahuma mataki na farko almutakarribuna na bil fara'idi waliyan da suke samun kusanci da Allah wajen aikata farillai wa hadhihi darajatul muqtasidina wani ita ce daraja ta al muqtasidina yan tsakatsaki kenan masu ikhtisad yan tsakatsakiya al muqtasidin sune ashabul yamin wa ma adraka ma ashabul yamin sune muqtasidin muqtasidina wato sune suka tsaya akan farillai an gane ko su ma dai waliyan ne gwargwadon wasu da kiyaye farilla gwargwadon nesanta su ga abin da Allah ya hana tunda walittakar ma mataki mataki ne wani abu wani ai manzo Allah ya tabbatar da wannan sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Abubakar imanin sa aka dora da ragowar al'umma duka nashi kaga ba magana kololuwa ne ko ba ka ba haka yi ambaci abin nan sahabbai kowa ya faɗi matsayinsa saboda me kowa da irin darajar da Allah ya bashi kuma wannan ya danganta ne da abin da me yaƙinin da yake zuciya shi yawan da'a shi da yaqini da Allah sannan da kuma nisantar abin da Allah bayar to amma dai alhamdulillah su ma dai waliyan ne masu kiyaye farilla al-muqtasidin sai dai ba su ne matakin farko first class na waliyai ba eh, su ma dai waliyan ne in ana ambatan su ana ambatan waliyai ashe waliyan suna da yawa ko eh, ba yan kaɗan ba ne tun da al-muqtasidina su ma masu kiyaye farilla suna cikin waliyi ko wanda suke da kusanci da Allah azani mataki na biyu darajatu sabiqina al-muqarrabina to wannan kan sun yi nisa wanda suka yi rige suka yi gaba wanda suke sun samu kusanci da Allah wa humul ladina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bil ijtihad fi wa at-ta'at to ne waɗanda suka ƙara samun kusanci zuwa ga Allah bayan ke yi farilla kuma sun ƙara bil ijtihadi da yin ijtihadi da himmatuwa fi da sa'ati wajen nafilfili na ɗa'a walin kifafi an daqa'iqil makruhati suka janye jiki ga barin daqa'iqil makruhati abubuwan da suke makruhai ne ma daqa'iq wanda muke ganin su menene wannan ma bil wara'i suke tsantseni shi makruhin ma akwai daqa'iq a cikin ai an gane wani abin kana ganin ato ah, menene wani kuma a'a su saboda abin nasu yayi nisa ma kai abin da kake ganin ma ba komai bane su suna kiyaya su suna kiyaya sai ka ce a ah, to wannan meye ma wannan ce a'a to ai ba komai bane ai ba laifi bane ai ba ce a'a ba zan yi ba sai ai ta mamaki kai su wayannan ɗan ɗan ɗan tsauri mutum ma dan abin nan din ma sai ya ce ba sai ai to shi ke dan talabijin din ma a gida wai wai kawai saboda tsananin zafin aje dan talabijin din ma bai aje a gidan to ai na bukata na bukata yar wayar ma da ake yayi ta abin nan bai rike ta to ai ba ya bukata shi ya shagala da munajati da maulahu kai kuma ka shagala da munajati da facebook da whatsapp kowa hanyar ta daban kullun ya amalu ala shakilati shi ga inda isa gaba yana da target ko ba haka ba kai kuma ga inda ka sa gaba kai ma kana target shine ka samu labaran update na me yake faruwa eh, kai ta samun update ke ta tafiya Awal ma yajibu kana bude ido idan ka ɗaya bai ƙarasa buɗe ba sai ka ce bari in ga ko ina da sako a sai ka ɗan kunna baka je sallah asuba ba fa wani kafin ya je asuba ya sai ya ɗan fara bi ta kai ya gaya ake ci sai ka rasa to bai yi ba eh kuma bai fai sallar dare ba kuma bai yi kaza bai amma dai shi wannan abin shine damuwarsa amma waɗancan fa ba wannan harkar suke ba kai kai ta yi su zikiri da salati da gana da ubangiji da neman abin da yake wajen Allah don sun yadda cewa ko yanzu ko an jima za a tafi dole a yi tanadi ko ba haka ba da kayak almakruhat abubuwan da ka rena su ba sa renawa suna ce a'a wanda zai ije yi wannan kuma ya rage nashi mu dai ga inda muka sa gaba to waɗannan kaga ai baka hada kanka da su ko za ka hada kai ma ka san su hanyar su daban da irin taka saboda haka malaki ta irin waɗannan suna da wara'i shine tsantseni wa zalika yujibu lil abdi Allah, kuma irin wannan yake sa bawa ya shiga cikin waɗanda Allah yake kauna kama kala kamar yadda Allah ta'ala yace wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu na ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci gare ni da na gabe har sai na kaunace shi su ne mutanen da in suka rasa sallah guda ɗaya a cikin jami'i sai ka gan cikin damuwa to me abin damuwa don kawai ka rasa jami'i? to ba sai ka je masallaci ai akwai wanda za su zo ba su bukai ba sai ka bi su ba in har ka damu to ga matarka da aka yi sallah a gida wanda ita kai ne baka san kimar jami'i? kai ne baka san darajar sahun gaba ba sai in ya tsaya a can ya ga ana rige rige sahun gaba sai ya yi dariya sai ka tuno ga su wani damuwa su yake isa wata hukam ai ka dubi masallacin eh kai tunaninka ai ka shigo shi kuma tunaninsa ba shigo ba ce ƙara ko ba haka ba ka san haka mutane suke kowa da irin yadda yake hangen abubuwa yasa wani ana da aka ce an kafe table a makaranta za a yi jarraba duk sai gan shi ya ya wani ya abin da me na tashin hankali ka damu kanka sai ka ce a ne kawai, kawai ashe yana da target da aka fitar da result sai kaga a1 a2 ce a ah, ki kai kaga ake to ah, abin da ake wa kenan ki ne kuwa da gaske ake shi ko ba ruwan shi za a yi jarraba ma sai ya sha baccin sa wai me ma gobe za a yi jarraba a ce ai kaza ce to ba ne sai ya dan yi haka fat fat fat ce to shikenan ba zai dai faɗi ba kan zai samu ci ɗinsa eh, in yayi abin nan kuma ta ɓaci ya samu D, yana da ci biyu yana da D uku to ai ba laifi ce je ka ba laifin amma dai mu can muke su ka kowa da irin ne manufarsa kowa da inda isa gaba so mutane kaga sai akai ma wasabiquna ai ka san me asibaka rigi ake nufi kai kai ta zama inda kake a dankwafe shi so yake ya kai can saboda ka shi yasa yake dagewa shi yasa yake himma shi yasa yake yawan ayyukan alkhairi kai kuma irin mutanen nan ne wanda eh, lissafinsu suna cikin mafiya raunin mutane rai mu ko ko a get ma dai mu dai mun shiga aljanna ko get get ai to je ka a get ka zauna a get mu ba get muke so ba so muke tammata tsololuwa ka ji abin da annabi sallallahu alaihi yake cewa ai bambancin gidajen mutane a aljanna kamar yadda kake eh, abin nan hararo wannan taurarin ne kana ganin tauraro cikin dare ya kake ganin sa dai mitsil hakan nan amma kai ka san girman sa inda zaka je wajen tauraro ka san tauraro akwai tauraron da ya kai girman duniyar nan amma saboda nisan da iya kake ganin dan kankani to haka bambancin gidajen mutane yake aljanna in ka leko gidan wani sai ka gano kamar tauraro ma nisa zauna a get din in almuhim wannan dama kai ka zaɓi get din ko ba haka mu ko a malejin, in dai muka shiga to je ka a malejin tunda kai dama ba ka da manufa kuma kana ji maleji ai ka san abin da ake nufi kafa kanta abin da sai ka san in ka faɗo yadda zaka ji ai in ba kare ne ba ma Allah ya rufa asiri ko ka kukkuje a maleji to amma in Allah kalla ka dan yi gaba ai ka dan sabulu nutsuwa cewa in Allah ya yarda ba za a rikito ba to so ake kai himmar ta zamo tayi gaba da yawa so kake ka zamo cikin bayin Allah waɗanda suke in insha Allah su samu kusanci da kyau to irin wannan sai an dage sai an yi aiki faman ahabbahu Allah wanda Allah ya kaunace shi razakahu mahabbatahu wa ta'atahu sai Allah ya azarta shi ne shi ma ya kaunaci Allah ya ƙara samun kanar ubangiji wa ta'atahu ya ƙara da'a ga Allah wal istighal bi zikrihi ya shagala da Allah da tuna Allah da ambatan Allah fa aujaba zalika al qurba minhu sai ƙara samun kusanci da Allah wannan in wajen samun samun kusanci da Allah ka zan ba karaman ni'ima bace fa ka ji ranka ina so yau za a yi karatu so kake ba ka so kai mutum. in ka zo karatu ka ji wani daɗi kana jin abin nan wani kuma sai ce ina za a ce ai yau akwai darasi to Allah ya kiyaye a da lafiya to ya yake a'a akwai abin nan muna nan a wajen mai indomi za mu zauna a can akwai wanda zan gana da shi a wajen mai shayi to ita zama a teburin mai shayi da indomi ko ka zauna a dabar hira kai ta ganin motoci suna wuce kana lissafawa model model duk ka kiyaye model kana ka ce wannan fatonki kaza ce ke to ka kiyaye amma shi wannan ya yi gaba kuma taufiki ne daga Allah kuma wannan yana samuwa ne gwargwadon san Allah da kake gwargwadon san bautar Allah gwargwadon san addinin Allah sai Allah ya kare ka wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum dama ai shine aqida ta ahlus sunna cewa imani yana ne, yana karuwa idan ya zamo kaunarka ga Allah sanka ga ma'aiki ka ga addinin Allah da gaske ne to kullun yana ƙara ingantuwa ne da karuwar ne hidimarka shagalarka da abin yawan ambatan Allah yawan sallah yawan zuwa masallaci to kullum sai Allah ya ma tawfiki abin ya rika karuwa kuma kana ƙara samun daraja a wajen ubangiji amma gwargwadon da baka damu da wannan ba kawai kai a dai dan yi abin da za a yi ne to gwargwadon da zaka zamo nesa da ubangiji shi yasa Allah ta'ala duk wanda ya kaunaci addinin Allah ya kaunaci Allah da bautar Allah razakahu mahabbatahu sai Allah ya azarta shi da ƙara kaunar ubangiji din wa ta'atahu da yin da'a ga Allah wal ishtighala bi zikri da shagala da sanin Allah fa ba za al-qurba min wani sai isa ya samu ƙarin kusanci da ubangiji wa zulfa dai ya ƙara samun manzila da daraja da matsayi a wajen ubangiji wal hazbu wa hu da rabo mai girma a wajen Allah kauluhu fadin ma'aiki sallallahu salama wasallama fa idza ahbabtu Allah ta'ala yace inna qaunatu bawana kuntu sam'ahu zan zamo masa jinsa ladhi yasma'u bihi wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha zan kasance masa hannun da yake danka da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kafar da yake takawa da ita al muradu bi hadha al kalam malaita abin da ake nufi da wannan magana anna man ittahada wanda yayi yi bil taqarrubi ila Allah bil fara'id yanda yayi kokari wajen neman kusanci da Allah da kiyaye farilla thumma bin nawafil ya kara da nafila karrabahu ilaihi Allah zai janyo shi kusantar da shi gare shi wa rakkahu min darajatil imani ila darajatil ihsan ya ƙara masa wato ɗaukaka daga daraja ta imani ya kai daraja ta ihsani shine ƙololuwa kenan fa yasiru ya abudullah ala al-huduri wal muraqaba sai zanto yana bautar Allah ne alal hudur ma'ana kai ka ce yana ganin ubangiji gaba gare wal murakaba da kuma din kaye da murakabar ubangiji ka annahu yarahu kai ka ce yana ganin Allah fayamtalu qalbuhu bi ma'rifati Allah ta'ala zuciyarsa ta cika da sanin ubangiji wa mahabbati da ƙaunar Allah wa azamati da girmama Allah wa khawfi da tsoron Allah wa mahabbati da ganin girman Allah wato da kwaljinin ubangiji wa ijlalihi da girmansa wal unsi bihi ya ƙara samun wato unsi shine ɗebikewa da ubangiji wa shauƙi ilaihi da shauƙi zuwa ga ganawa da ubangiji hatta ya tira hada alladhi fi qalbihi min al har wannan ma'arifa din da Allah ya sama a zuciyarsa ta kasance mushahidan lahu bi ainil basira kai ka ce yana ganin abin da yake zuciyarsa da ido na basira wato wani abu ne da sai me shi yake je a ransa yana son Allah Allah yana son ganawa da ubangiji yana jin daɗi in ya tsaya yana bautawa Allah zuciyar ta cika da ma'arifa shi ya san abin da yake ji a ransa famata imtala alkalbu bi azamatin layi duk yayin da zuciya ta cika da ganin girman Allah ha zalika min alkalbi kullama siwahu sai wannan ganin girman Allah din sai i cire daga cikin zuciyar wannan bawa duk abin da ba na Allah bane walam yafkalil abdi shay min nafsihi wa hawahu har ya zanto a zuciyar bawa babu wani rabo na san zuciyarsa duk abin da yake zuciyarsa ta Allah ne na Allah ne komai na Allah ne la iradata wala iradata illa ma yuriduhu minhu maulahu sai kaga bawa ya zamo duk abin da yake so haka Allah yake so fahina izin a wannan lokaci la yamsiku al-abdu illa bi zikri duk abin da ya faɗa yana tuna Allah ne yana faɗa ne da tuna ubangiji wala ya taharraku illa bi amri duk motsin da yayi sai da al'amarin ubangiji sai da abin da Allah yake so fa in nasaka in yayi furci ya faɗi magana nasaka billahi abin da Allah yake so yake faɗa shi yasa ba irin wannan bayan Allah ba za ka taɓa jin wata magana kalma mummuna daga bakin su ba Allah ya tsare su ya tsare harshen duk abin da za su faɗa sai wanda yake na alkhairi mummuna abadan sai alkhairi wa in sami'a duk abin da za su ji da kunnen su sami'a bihi sai abin da Allah yake so su ji wa in nazara duk abin da za su kalla nazara bihi sai abin da Allah yake so a kalla wa in basata in ya kai danka da hannunsa basata bihi abin da Allah ya yarda idan ka yake danka fa hadha huwa al murad bi kaunihi shine abin da ake nufi da fadarsa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamo masa jinsa da yake ji da shi wa basara wallazi yubsiru bihi da ganin da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake danka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafar da yake tafiya da ita duk Allah ya riga ya ba shi dace duk abin da zai yi cikin yardar Allah yake yi wa man ashara ila ghairi hadha duk wanda ifassara wannan jumla da wata fassara ba wannan ba fa inna ma yushiru ila al-ilhadi sai dai in yana so ya yi ilhadi ma'ana ya aikata abin da yake na shirka ya aikata abin da yake na shirka ya yi ilhadi min alhululi irin masu cewa sun zama Allah wannan ilhadi ne domin suna cewa abin da take nufi shi kenan bawa zai kai wani sune irin abin da ake catar biya din ma'ana tarbiya shine za a aje mutum a rika bashi wasu azkaru yana yi wasu abubuwa yana yi sai a ce ai yana hawa wasu matakai a ƙarshe sai a ce ya kai kololuwa shikenan ma ya zama Allah in ya zama Allah ko shikenan shari'a ta sauka da kansa ba buƙatar yi sallah ya azumi dan shi ma sai ce ai saboda ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi ya riga ya narki wannan ilhadi ne shirka ce wannan kafirci ne wal ko su ce sun yi ittihadi sun sun narke cikin ubangiji wannan ƙarya ne wannan shirka ce wannan kafirci ne wal iyazu billah wallahu wa rasuluhu bari'an minhu Allah da ma'aiki sun barranta da irin wannan akida cewa wai mutum yana iya kaiwa wani matsayi in yi tarbiyya har ya zamo kaza to wannan ba gaskiya bane abin da ake nufi shine Allah zai datar da bawa tunda ya riga ya samu kusanci da ubangiji a wannan matsayi to Allah zai datar da shi cikin duk abin da zai aikata baya yi ta cikin yardar Allah kaulu sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala in sa'alani in ya roke ni tabbas la usiyannahu wallahi sai na bashi wala in ista'azani wallahi in ya nemi tsare na la uizannahu wallahi zan tsare shi yani abin da wannan jumla take nufi anna hadha al-mahbubu lahu inda Allah manzila khassa shi wannan irin wannan bawa da ya samu kaunar ubangiji to fa yana da wani matsayi na daban a wajen Allah ta'ala manzila wata wato daraja wani matsayi na daban khassa taktabi annahu idza sa'ala Allah shay'an ta yadda ya kai matsayi in ya roki Allah wani abu a atahu iyahu sai Allah ya bashi adan walillahi almathalul a'la Allah shine ubangijin bayi madaukaki in ka shiga kaunar Allah Allah ya kaunace ka to shikenan ka gama Allah shine ubangijin bayi walillahi almathalu al'a'la mu bayi tsakaninmu ai muna ƙaunar juna ko ba mai mukan kai ƙauna ta gaya tsakaninmu mu bayi ko ba mai muna yi mu ƙaunaci wani ƙaunar da har sai ai ta mamaki kai wannan ina son wani ko wance wannan wani irin so ne haka ya aka yi ah, to duk in tace ba ni ta in yiƙa kawai ya riga ya narke ita ce ba ni ta in yi wani wata irin ƙauna ko ba yi ha ah? ko wani ya kaunaci wani ka ga jira yake ce kaza kawai ya yi masa dan me shi bukatar shi kawai ya faranta masa ko ba ma yi ha muna yi irin yadda ma sahabbai ake ba mu labari suke son yi, kawai sun shirya ne jira suke a ce ga abin da ake so kawai su yunkura saboda ƙaunar ta kai ga cewa so kake duk abin da wanda kake kauna ake so ka yi dan ka faranta masa to walillahi almasalul ala ubangijin bayi shi ma akwai yadda za ka yi har ya kaunace ka irin wannan kauna ta yadda an kace ya Allah ce an baka ya Allah an ansa maka amma ko ba karamin matsayi bane yawa sai an dage sai an kai gaya tukuna ake samun wannan matsayi manzila khassa ne tattabi manzilan take kaiwa ga cewa take hukunta annahu idza sa'ala Allah shay'an sa'ala Allah shay'an atahu iya inda ya roki Allah Allah zai bashi wa in ista'adha rabbahu min shay'in ya roki Allah ya tsare shi daga wani abu a'adahu min sai Allah ya tsare shi wa in da'ahu in ya roke shi ajabu zai amsa masa fa yasiru mujabar da'awa ya zama cikin waɗanda ake da su mujabu da'awa wanda Allah yake amsa musu addu'a li karamatihi ala rabbi jalla wa ala ya samu karama da matsayi a wajen ubangiji dan Allah ya san wannan bawa ya kaunaci ubangijinsa da gaske sai Allah ma ya kaunace shi wa kad kana kathirun min as-salaf as-salih ma'rufan bi ijabati ad-da'wa a magabata an samu bayin Allah na kwarai wanda take Allah yana amsa addu'a wa kana sa'd bin abi waqqas daga cikin su akwai sa'd bin abi waqqas ya kasance abar da'wa Allah yana amsa masa da'wa fa kadaba alaihi rajul wa tarana wani mutum yi masa ƙarya fa kala sai yace ni kai wannan ƙarya Allahumma ya Allah in kana kaziban in ƙarya imin fa a'mi basara ya Allah ka makantar da ganinsa ka ɗauke ganinsa wa asir umrahu ya Allah ka tsawaita rayuwarsa wa aridu li fitan ya Allah ka fitine shi ni kai wa ƙarya ni kace to in haka ne na haɗa ka da Allah ya Allah ka ɗauke ganinsa ka tsawaita rayuwarsa ya Allah ka fitine shi fa asaba rajul zalika kulluhu duk abin da sa'ad ya roƙa sai da ya samu mutum fa kana yata'arradu lil jawari fi tikaki ya tsufa ya tsufa ya tsufa yana bin loko loko tikak in ya ga 'yan mata 'yan ƙanana sai ya zagular su a ce ka subhanallah tsoho ka yi tukub tukub yadda kyar kake ja kana bin 'yan mata sai ce shekun kabi tsoho ne babba mafton wanda aka fitine shi a sabat ne da a wata sa'ad addu'ar sa'ad ce ta sami ya san yi mana ayi a gaban shi ya faɗa kuma ai ya san waye sa'ad kuma gashi practical ya gani Allah ya ɗauke ganin an ba tsawon rayuwa kuma ina biya na abin nan wada ala rajulin sami abu ya cikin aliyan sa'adu ya ji wani mutum yana ta zagin na aliyu sai ya ce subhanallah kai ka san waye na aliyu ka san waye aliyu dan talib kai ka san wa kake gaya wa wannan magana mummuna Allah ya yi maka hukunci yanzu fama bari hamin makani hatta ja'a ba'ir nadin yana tsaye a wajen bai ɗaga kafa ba sai ga wani yana yin wannan addu'a kai kake gaya wa sayyidina ali wannan magana Allah ya hukunta ka sai ga wani raƙumi ya ɓarko daga lungu ya fito fa khabatahu bi yadayhi wa rijlaihi ya banke shi da kafafun shi hatta wuta ke faɗi masa Allah ya hukunci saboda haka akwai waɗanda sun sun yi addu'a kasan wasu aka ce na hada ka da Allah sai ya dariya ce to ya kyalen da Allah bai san waye waye wannan ba bai san cewa Allah in ya karba yanzu nan Allah zai hukunci akwai bayin Allah da kake ganin ba kowa bane amma wasu ne a wajen ubangiji kai ne baka san su waye ba suna da matsayi a wajen Allah ka kiyayi mai rauni wanda kai ganin kai ka isa kace masa eh an kidin an hana ka eh an yi din to na baka da Allah ce eh ka bani da Allah din kai ka san wannan magana ko ko ce Allah ya isa ce eh Allah ya isa mana dama Allah ya isa kai Allah fa yana jifa Allah fa ya isan wallahi dan kana ganin kafi shi da kai yana da rauni to Allah ya isan masa ka kiyayi addu'ar bayan Allah baka san matsayinsa a wajen Allah wa naza'at imra'atu sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin yan aljanna sa'id ibn zai wata mace ta yi masa jayayya sai ardin lahu tana makotaka da shi a gona ko a gida ta ce wai ya shigan mata iyaka fadda'at annahu akhadha minha arda'a wai ya ci mata iyaka na ƙasa fa sai yace ni ni zan zan zan abin ni na bayan na san manzon Allah ga abin da ya faɗa sa sallama game da cin iyaka Allahumma ya Allah in kanat kaziba in ƙarya ta yi min fa'ami ami basaraha ka makantar da idanta ka ɗauke ganinta waqtul hafi arzi'a ka kashe ta a wannan cikin ƙasar ta fa ya sai ko ta makanci wa baina hiya ta laila wanda dare tana kai kawo tamshi fi arziya tana kai kawo iz waqa'at fi irin fiha fa mata ta fada a wannan gonar ta mutu saboda haka akwai bayan Allah da suke da matsayi a wajen Allah shi kuma matsayi a wajen Allah ba ganewa ake ba dan ba a fuska bane ko a riga a'a sirri ne tsakanin bawa da ubangijin saboda haka sai a kiyayi shiga hakkin bayan Allah da aka rena ana ganin su ba kowa bane wataƙila fa suna da matsayi mai girma a wajen Allah in suka ɗaga hannu Allah zai amsa addu'a kuma ita walittaka ba a riga take ba ba a rawani take ba ba a tsawon gemu take ba ba a kan abu ne Allah ne ya sani sirri ne tsakanin bawa da mahali akwai masu matsayi a wajen Allah Allah ya san su amma ba ba dole mutane su iya ganewa saboda aka ka kyautata wa bayan Allah don ka samu addu'a su kyakkyawa ka kiyaye shiga haƙƙinsu saboda katsu haɗa ka da Allah kuma Allah ba zai kyale ka ba الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتن دسرة عن ابن عباس daga Abdullahi na Abbas Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna Allah haqiqa Allah tajawaza li ya ƙetare ya yi afuwa an ummati ga al'ummata li saboda ni in ji aikin Allah alkhata Allah ya yi afuwa ga al'ummata bisa abin da suka aikata na kuskure wa nisiyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta su akai hadisun hasan hadisi ne mai kyau wannan hasan rawa ibn maja wal baihaqi wa ghayruhuma imam an-nawawi yace wannan hadisi imamu ibn maja da baihaqi da wasu suka rawaito al-hafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yace kaulu sallallahu alaihi fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza li Allah ya ketare yayi abuwa gare ni saboda ni an ummati ga al'umma ta al-khata wan kuskure da mantuwa ila akhiri zuwa karshen wannan jumla taqdiruhu abinda take nufi inna Allah Rafa Ali, an ummati al Allah ya ɗaukake saboda ni ga al'umma ta al abin suka aikata bisa kuskure autarka zalika anhu zalika anhu ko kuma ya ƙyale wannan gare su fa inna tajawaza ma'anar tajawaza ko kuma shi tajawaza la ya ta'adda bi nafsi baya ta'addi da kansa tajawaza li an tajawaza an ya kyale kaza an gane ko ya kyale ma'ana ya ya ya ya ya rafa'a ya dauke hukuncin abin kaulu sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama al-khata wa nisyan wa mastukrihu alai abu uku ya ambata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum akai yace a wannan al'umma Allah ya mata afuwa akan waɗannan abubuwa guda uku fa amma al-khafa nisyan amma kuskure da mantuwa fa kassara al-qur'an bi tajawuz anhuma dama qur'ani ya riga ya faɗi cewa Allah ya ce yayi afuwa ya yafi قال تعالى الله تعالى يتي ربنا لا تؤاخذنا إن ya ubangiji أخطأنا يا kama mu kan abin da muka aikata bisa mantuwa ko kuskure. wakala kuma yace laisa alaikum junahun babu laifi a ku fi ma akhta'tum bihi cikin abin da kai kuka yi kuskure akan kansa. walakin sai dai abin da za a kama ku akai kuke da laifi shine ma ta'ammadat qulubukum abin da kuka yi da gangan a cikin zuciyarku wa fi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim an amr ibn al-az daga amr dan as Allah ya kara musu yadda sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci alkali ko mai hukunci hada ya yi istihadi, ko kuma mai kokarin gano hukunce hukunce na shari'a sun ma'asaba ya yayi kokari yi istihadi, sai ya dace da daidai falahu a jirani Allah zai ba shi lada biyu Wai za a kama in ya yi hukunci kuma ya yayi istihadi kokarin gano daidai fa sa'a ya kuskure falahu ajirun za a ba shi lada daya kaga an yi afuwa kenan har ma an ba shi ladan ijtihadin kur kuma an yafe masu wa amma ikrahu amma tilashi kuwa tilastawa fa sarraha al-qur'anu aidan bitajawuz anhu shi ma dai Kur'ani ya ambaci wanda aka tilasta an yi masa afuwa. Kala ta'ala Allah ta'ala ite man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah min ba imani bayan da yayi imani to yana da azaba mai girma a wajen Allah إلا من أكره تيدي كأي وند أكتيلتا وقلبه زوج يسا مطمئن بالإيمان سنات كده إيماني والنن داما أمس أفوا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم تقول حكا وند أكتيلتا الله يسا أمس أفوا سيدي وند إي أيكة أبو دا شرف الصدر معناه يهير دا أرنسة شيء أرضى أكاما دا دليل qala ta'ala wa qala ta'ala Allah ta'ala yace la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min kada masu imani su riki kafirai waliyai masoya majibunta ma bayan yan uwansa mummunai wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in babu shi babu Allah Allah ya barranta da shi illa an tattaku minhu tuqa sai dai in kun yi wani abu ne na neman tsare kanku daga sharrin makiya to wannan an muku afuwa wajen mu'amala da kafirai kenan ba da ƙasa kuka yi masoya ba ababen jikunta a'a wani dalili ya sa kuka yi mu'amala da su kuka daga kafa illa an tattaku minhum tuka sai in kun yi abin da kuka aikata ne da nufin tsare kanku daga sharri to wannan an muku afuwa? wal khata shi kuskure huwa an yaqsida bi fi'lihi shay'an mutum ya nufi aikata wani abu fa yusadifu fi'luhu ghayra ma kasadahu sai ya zanto abin da ya aikata ya kuskure ba abin da yake nufi bane misal misali an yaqsida katla kafiri, ya nufi harbin kafiri dan ya kashe shi fa yasadifa katlahu musliman sai makamin ya kuskure ya musulmi aga bai yi nufi ba ko ya nufi harbin dabba wajen farauta ya ji motsi a cikin ciyawa ya ga gittawar dabba da ya harba ashe ita dabbar ga inda sai wani mutum ne ya samu to kaga wannan shi ake ce mai kuskure wanne siyan mantuwa kuwa an ya kuna zakiran da in ya zanto yana kokarin tuno wani abu fa sa inda fi'ili da zo aikata ta imanta ba abin da inifi ya aikata ba wakilahuma ma'fun anhu da kuskure da mantuwa an yi afuwa duka biyu bi ma'ana abin da ake nufi an yi afuwa annahu la isma fihi ba za a kama mutum da laifi ba walakin sai dai raf'ul ism cewa an yi afuwa ba za a kama mai aikata wannan da laifi ba la yunafi baya ko da cewa an ya tarattaba ala nisani hukum cewa amma hukunci yana tabbata akan abin da ya aikata laifin aka ce an yi afuwa da ya harbi musulmi yana nufin dabba sai ya samu musulmi kaga yayi ne ya kisan kai me ake yin an yi kisan kai a biya diya zai biya diya amma laifi fa yana laifi yana sa yayi sabo a babu laifi amma kuma hukuncin shari'a akan wanda ya aikata irin wannan aiki zai biyo baya cewa mantuwa ce ba ta sawa a ce shi kenan an kyale cewa kuskure ne ba ya sa a ce mai an kyale kama an naman na sai wudu'a kamar misali mutumin da eh, ya zo sallah sai imanta bai alwala ba wa sallah kuma yi eh sallah zannan annahu mutatahhir yana jin aishi yana da alwalarsa fala isma alai bi zalika yazo yi sallah sai da ya gama yace kai ban fai alwalan nan ba ban yi alwala ba kaga yayi kuskure yayi sallah ba alwala thumma in bayyana lahu in ya bayyana gare shi annahu kana sallamu hadisan yayi sallah babu alwala fa inna alaihi i'ada to zai koma isake alwala isake sallah amma babu laifi a kansa walau taraka salata nisyana da zai manta bai yi sallar la'asar ba ko azhar saboda wasu harkoki sai da izo zauna ya ce na fa manta ake ban fai sallah ba to fa inna alaihi kaza in ya tuna zai rama wannan sallah kama kala sallallahu alaihi kama yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace man nama an salatin wanda i bacci imance da sallah au nasiha ko imanta ta falyusalliha ya sallace ta idza zakara in ya tuna la kafarata laha illa zalik wannan shine kafara sai yace thumma tala sai karanta fadin Allah ta'ala wa aqimis salata li ka tsaya da sallah dan tunawa da ni in ka tuna to ka tsaya da sallar da ka manta ta kaga kenan hukuncin cewa inna allaha rafa'a tajawuz li an ummati al-qata wa nisyan wa masukriyu alayhi abinda aka aka aka aka dauke shine laifin amma aikin da mutum yayi hukuncin shari'a zai biyo bayan wannan aiki amma ba da laifi bai yi da gangan ba الحديث الأربعون حديثنا أربعين عن ابن عمر دك عبد الله بن عمر الله قال مس يدا قال يتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا دافع كفدونا فقال سيتي دني kun fi duniya ka kasance a wannan duniya ka annaka garibun kamar kai bako ne a cikinta au hadiru sabilin ko wanda yake dan tafarki mai wucewa ba matabbaci ba wa kana ibn umar kulu abdullahi dan umar ya kasance ina cewa idza amsayta ya kai bawan Allah in ka ga yammaci Falatan tantazir sabah kada kada yi dako ka jira cewa ai za a wayi gari ka dauka shikenan yammacin karshe kenan wai za asbata in ka wayi gari fala tantazir al masakar ka dauka ai kuma dole sai an kai yammaci ka dauka iyayinan ka kenan wa khudh min sihatika li maradika ka riki lafiyarka ka amfana da ita kafin rashin lafiya ta cin maka wa min hayatika li ka amfana da rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi zamu dakata nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu karanta abin da malam ya yi sharhi a wannan hadisi a takaice wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin